Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yau Lahadi bakwai ga watan Yunin shekara ta 2020 Aisha Tisila ce tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga kanin labarai. Ana samun karuwar mutane masu kamuwa da cutar coronavirus da mutuwa sakamakon cutar a kasashen Latin America musamman Brazil da Mexico a daidai lokacin da adadin waɗanda suka mutu a duniya ya kai kusa da dubu ɗari hudu. An ci gaba da yin zanga-zanga a birnin Washington DC da sauran biranen Amurka da ma wasu sassan duniya ta kalubalantar nuna wariyar launin fata da musgunawar da 'yan sanda ke yi a yayin da jami'ai a new york suka ɗage dokar hana yawon dare da aka kafa domin dakile zanga-zangar kisan george floyd india da china sun kama hanyar warware rikicin kan iyaka da ke tsakanin su cikin ruwan sanyi kwana ɗaya bayan da kwamandojin sojojin ƙasashen biyu suka gana domin samo bakin garin warware tankiyarsu a himalayas Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shari'ar da aka kwashe shekaru goma sha bakwai ana gwabzawa tsakanin masarautar Kano da sarkin dawaki mai tuta a gaban kotu a Najeriya bai harfar da ɗa mai ido ba. ban taba zaton wannan hukunci zai zo a saboda abubuwan da na sani da Allah ya hore min kan harkar shari'ar kanta. Daga jamhuriyar Nijar kuma duk da alamun samun nasara a yaƙi da cutar COVID-19 a ƙasar ƙungiyoyi masu zaman kansu sun dage da faɗakarwa don gudun komawa ruwa. za kuma mu kawo muku karashin rahoton Zainab Babaji akan alfanun zaɓar Ngozi Ikonji Uwela a matsayin daraktar ƙungiyar kasuwanci ta duniya da ta ji ta bakin wasu masana. muna farin ciki sosai domin in kika duba wannan matsayin ina jin ita ce yanzu mace na farko da za ta rike mana a madadin wa Najeriya. Bayan nan muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Madina Dahir mai shanu take gabatarwa. Sai kuma ra'ayoyinku da masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran duniyar. Kasashen Latin America musamman Brazil da Mexico suna samun karuwar mutane masu kamuwa da cutar coronavirus da kuma masu mutuwa sakamakon cutar a daidai lokacin da adadin waɗanda suka mutu a duniya ya kai kusan dubu ɗari hudu adadin waɗanda suka kamu da cutar a faɗin duniya ya haura miliyan shida da dubu ɗari tara yayin da waɗanda suka mutu kuma adadinsu ya kai dubu ɗari uku da casa'in da tara da ɗari takwas da hamsin da hudu ya zuwa safiyar yau lahadi kamar yadda rahoton cibiyar bincike ta jami'ar johns hopkins ta bayyana ƙasar amurka ce ta fi jin jiki a duniya inda take da mutane fiye da dubu ɗari ɗaya da tara da ɗari takwas da suka mutu da kuma waɗanda suka kamu da cutar miliyan ɗaya da dubu ɗari tara a yayin da amurka take da adadi mafi yawa na kamuwa da mutuwa sakamakon cutar ta covid-19 ƙasashe da dama na nahiyar turai kamar italiya da faransa da spain suna da adadi mai yawa na waɗanda suka mutu. to sai dai kasashen na latin america sun sami karin masu kamuwa da mutuwa a cutar inda yankin ya sami kusan mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu suka kamu kana fiye da dubu sittin kuma suka mutu haka kuma adadin yana karuwa sosai a kasashen mexico da peru da ecuador yayin da mutuwar masu cutar a kasar chile ya karu da fiye da kashi hamsin bisa ɗari cikin makon da ya gabata duk da yake adadin rashin aikin yi a amurka ya ragu da kashi goma sha uku da digo uku cikin ɗari kamar yadda rahoton hukumar ƙididdiga ta kwadago ya bayyana a ranar juma'ar da ta gabata mutane da suka rasa ayyukansu ga baki ɗaya sakamakon annobar coronavirus suna fuskantar kalubale na neman wani sabon aikin raguwar da ya ta yi yawa har ta zarce yadda mafi yawan manazarta suka yi hasashe ta kuma yi kasa da kashi goma sha hudu da digo bakwai bisa ɗari na watan afrilu to amma kuma yanayin na yanzu ya ci gaba da kasancewa mawuyaci ga iyalai da dama haka kuma adadin rashin aikin yin na watan mayu ya kai adadin da amurka ta taba gani a lokacin da ta shiga mawuyacin hali daga shekarar 1929 zuwa da 33 to sai dai hukumar kididdigar ta bayyana cewa idan aka lissafa da mutanen da ba sa zuwa aiki saboda wasu dalilai a matsayin marasa aikin yi na wucin gadi to kuwa baki ɗayan adadin rashin aikin yi zai kai kashi goma sha tara da digo bakwai cikin ɗari a watan afrilu da kuma kashi goma sha shida da digo uku a watan mayu to amma duk da haka idan aka kwatanta kididdigar ta watanni biyu adadin ya nuna cewa akwai ci gaba a kasuwar kwadago ma'aikatar kwadago ta amurka ta faɗa a ranar juma'a cewa tattalin arziki ya farfado da ayyukan yi miliyan biyu da dubu ɗari biyar a watan mayu bayan da aka rasa ayyukan yi fiye da miliyan ashirin da biyu a watannin maris da afrilu dubun dubatar masu zanga-zanga ne suka tattaru a birnin washington dc da sauran biranen amurka da ma wasu sassan duniya a jiya asabar inda suke ci gaba da kalubalantar nuna wariyar launin fata da musgunawar da 'yan sanda ke yi bayan wani ba amurke bakar fata ya mutu a hannun 'yan sanda makonni biyu da suka gabata zanga-zangar ta neman yin adalci ga dukkan kabilu da sake fasalin aikin 'yan sanda takara ɗaya biranen amurka ta kuma ci gaba a kowace rana bayan da george floyd mai shekaru 46 ya rasa ransa a ranar 25 ga watan mayu a minneapolis ta jihar minnesota bayan da ɗan sanda Darren Chauvin ya dane masa wuya da gwiwar kafarsa na tsawon mintuna tara a yayin da Floyd yake ta karajin baya iya numfashi. Wannan ne na baya-bayan nan da Amurkawa baƙaƙen fata da dama suke rasa rayukansu a hannun 'yan sanda. A babban birnin ƙasar ta Amurka masu zanga-zangar ta lumana sun yi maci a cikin zafin rana a unguwanni da kuma wajejen ginin majalisar dokoki ta U.S. Capitol. Magajiyar garin birnin na Washington DC Muriel Borza ta yi jawabi ga dandazon masu zanga-zanga mai taken rayuwar bakar fata na da muhimmanci a kusa da fadar shugaban kasa ta white house haka kuma ta sa an yi rubutun black lives matters mai girman gaske da fenti launin ɗorawa akan wasu titunan birnin Bolsa wacce bakar fata ce ita ma ta yi kira ga masu zanga-zangar ta yi kira ga masu zanga-zangar da su kara azama su kuma daga murya wajen neman adalci da karin zaman lafiya. To kafin Murtala ya kawo mana sauran labaran da muke dauke da su bari mu leƙa taskar rahotanninmu inda za mu faro daga arewacin Najeriya. Shari'a tsakanin masarautar Kano da sarkin dawaki mai tuta Alhaji Aminu Babba dan Agundi da aka kwashe shekaru goma sha bakwai ana yi a Najeriya ya bar baya da ƙura bayan hukuncin kotun koli na amincewa da ɗaukaka karar neman yin watsi da hukuncin ƙananan kotuna da aka ba wa sarkin dawaki nasara a baya da masarautar ta yi. A shekara ta dubu biyu da uku ne dai sarkin dawaki mai tuta ya maka masarautar Kano a gaban kotu bisa zargin rashin adalci da aka yi masa wajen tuɓe shi. wakiliyarmu halima abdulra'uf ta aiko mana da wannan rahoto a tarihin masarautar kano a najeriya babu mai rike da mukamin sarauta da ya taba maka masarautar ta kano a kotu sai dai sarkin dawaki mai tuta alhaji aminu babbaɗan agungi wanda ya shafa shekara sha uku yana kan karagarsa na gado kuma sarkin sarkin kano marigayi alhaji ado bayero a waccan lokaci ya zama na farko da ya nemi haƙƙinsa bayan tuɓe shi ba bisa ka'ida ba lamarin da ya danganta da rashin adalci bayan samun nasarar nasarori a kotuna daban-daban sarkin dawaki mai tuta ya imanin cewa zai sake samun nasara a kotun koli bayan kai kara zuwa ga kotun da masarautar kano ta yi sai dai hukuncin kotun ya zo ba a zata da amincewa da matakin masarautar kano na shekarar 2003 na tuɓe shi ban taɓa zaton wannan hukunci zai zo a haka saboda abubuwan da na sani da allah ya hore min kan harkar shari'ar kanta sarkin dawaki mai tuta alhaji aminu babba dan agundi ya bayyana yadda shara ta kaya da cewa na je kotu kotu ne saboda neman haƙƙi ganin cewar ba a yi mun abin da ya kamata a yi mun ba a matsayi na sarkin dawaki mai tuta hakimin gasa a wannan lokaci a rana ɗaya an ce an dakatar da ni ba sarkin kano a yau goma ga wata ya dakatar da kai a matsayin sarkin dawaki amma ya ce gobe mu je da kai fada a inda zai sake maka wata sabuwar sarauta a wannan lokaci na ce mai girma ban kano ya mai martaba sarkin kano ba ni da katin wata sarauta a ce sarauta da zaga ta daga wajen mahaifi kazalika sarkin dawaki sarkin dawaki ne har abada kamar sanata a rubuce ne za a ce maka sarkin dawaki murabba wani shi ne harkar sana'ada a nasa bangare wani mai fashin baki akan lamuran shara barista manar barau ya bayyana hukuncin kotun koli da haka maganan kotu eh, shi kundin tsarin mulki ya riga ya bada hawan hawa cewa daga kotun kasa har zuwa kotun koli duk abin da kotun koli ta yanke a bisa bayanin da aka kai kotu shine zai zama matsayin wannan magana wato shi yasa an kika lura ai abubuwan da yake faruwa kusan magana ne kamar na sarkin Kano ma wanda aka yi na kwanan nan shi al'amari irin wannan idan aka bari siyasa ya shiga ciki to kusan yakan zo ya lalata maganan sarauta gaba ɗaya. wasu 'yan Najeriya dai sun dade suna kokawa akan jinkirin da ake samu a kotunan kasar tare da rashin adalci a sha'anin shari'a Halima Abdullahi murya Amurka daga Abuja Najeriya To a gaida Halima yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya. Jami'ai a New York a yau Lahadi sun ɗage dokar hana yawon dare da aka kafa domin dakile zanga-zangar kisan George Floyd. Magajin garin birnin na New York Bill de Blasio cewa mun ɗage dokar hana yawon dare nan take a jiya Asabar mun ga ci gaba sosai a birninmu. mu. dokar da take somawa daga karfe takwas na dare wacce ita ce irin ta farko a birnin a cikin gwamman shekaru an kafa ta ne sa'ad da takaddama tsakanin masu zanga-zanga da 'yan sanda ta rikide zuwa tarzoma to amma a daren jiya asabar 'yan sanda sun mai da wukar su kube suka baiwa masu zanga-zangar damar ci gaba bayan karfe takwas na dare da farko dai an tsara dokar za ta yi aiki har ya zuwa gobe to sai dai sakon twitter na magajin garin ya sami martani da dama masu kira gare shi da ya sauka daga mukaminsa domin masu zanga-zangar na ganin cewa ya kasa yin wani abu na kare su haka kuma ya kasa bayyana wa ya hura wutar tashin hankali a zanga-zangar tasu india da china za su warware rikicin kan iyaka da ke tsakanin su a cikin ruwan sanyi a cewar ma'aikatar harkokin wajen india a yau lahadi kwana daya bayan da kwamandodin sojojin kasashen biyu suka gana domin samo bakin zaren warware tankiyarsu a himalayas takaddamar ta yankin gabashin ladakh da ke kan iyaka da china wadda ke tattare da ikon hanyoyin isa wasu muhimman wurare na kan iyakar himalayas ta soma ne da fito na fito tsakanin sojojin da ke sintiri daga kasashen biyu a farkon watan mayu a yayin da jami'an india suka yi ikirarin cewa sojojin china sun shiga hurumin kasar india suka kakkafa tantuna da sansanoni a wurare uku china ta musanta cewa ta keta haddin iyakar kasashen biyu kana ta ce akwai zaman lafiya a yankin masu fashin baki sun ce yayin da tattaunawar za ta iya kashe wutar rikicin da ya haifar da jirge dakarun bangarorin biyu to amma ba su ga cewa za a iya warware matsalar tsakanin manyan kasashen biyu na asiya cikin sauri ba dukkan kasashen dai sun girke karin dakaru da atilare da makamai a yankin na himalayas gaida Murtala Faruk san inna da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma ga ci gaban rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar, duk da alamun samun nasara a yaƙi da cutar COVID-19 a ƙasar, Ƙungiyoyi masu zaman kansu sun dage da ayyukan fadakarwa don gudun sake komawa ruwa idan aka yi la'akari da yadda jama'a ke nuna halin ko in kula game da matakan kariya da hukumomin lafiya suka gindaya. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sule Mummuni Barma ya aiko mana da karin bayani. Tun a tsakiyar watan jiya ne gwamnatin jamhuriyar Nijar ta janye galibin matakan da ta shimfiɗa a ranar 20 ga watan Maris ɗin da ya gabata da nufin dakile yaduwar cutar coronavirus. bayan da ta ce akwai alamun samun nasarori a wannan yaƙi ko yake ta gargaɗi jama'a su kula da tsaftar hannuwa da saka takunkumi da dai wasu sharuɗan da suka shafi wuraren taron jama'a sai dai fa bayanai na nunin ba a mutunta wannan tsari dalili kenan ƙungiyoyi masu zaman kansu irin su rotab suka fara jan hankula ai sami ciroma na daga cikin shugabannin wannan kungiya lalle ah, raskuna na gwamnati an samu ci gaba da ana samun mutane eh, suna ragewa wanda suka kamu da wannan cuta wanda aka gani wanda ya ne aka auna shi wannan cuta kamar kashi 85 suna su ɗauke ta ba a san ma suna da ita ba kashi goma sha biyar ne wanda suke zuwa a auna su a gane suna da wannan cuta har yau har jiya an samu mutane wanda suke da ita kenan cuta har yanzu akwai ta cuta gaskiya ce corona wannan akwai ta gaskiya ne abinda al'umma ya kamata su yi shine wannan sharɗoɗi matakai na kare kai wannan gwamnati ya sa har yanzu a rinka Eh, biyayya gare su a rinka sa takunkumi yanzu a shiga cikin mutane a rinka wanke hannu in za a tahiya idan aka shigo ga gauri a rinka yawan wanke hannu da sabuni a rinka sa tazaran metar daya tsakanin da mutum surtun kana cikin jama'a kenan mutane suka ci gaba da rike wannan ka'idodin mun tabbata wannan cuta a ciwo kanta makarantun boko na daga cikin wuraren da gwamnatin ta nijar ta baiwa izinin sake komawa kan aiki bayan watanni biyu da rabi na zaman gida to amma a cewar shugabar kungiyar apes hashiya rabi shubu magashi irin wannan yanayi na sakaci da matakan kariya ne ake ciki a makarantu da dama kamar gwamnati ma kai shi ma bai barin mutane sayar da ke akwai kaga kamar lakwal sun ce ka a yi abinci yara su sa babet amma ba su aika mutane su gani ko an yi ko ba a yi ba kenan kamar ba su kula ba su kuma mutanen cikin unguwa in aka fara in suka gani ba kula ba ba matsa musu ko ba musu magana ba sai su bar kenan su hasa rahoton ma'aikatar kiwon lafiyar al'umma na wunin asabar shida ga watan yuni na nuni da cewa mutane hudu ne aka gano sun kamu da cutar corona a iya gwaje-gwajen da aka yi a fadin kasar ta nijar a wannan rana yayin da a jimilce mutane 38 ke samun kulawa a asibiti sai wasu 867 da suka warke da daga wannan cuta wace kawo yanzu ta halaka mutane 65 sule mummuni barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Barma yanzu kuma za mu kawo muku ƙarshen rahoton Zainab Babaji yayin da ta ji ta bakin shugabar kungiyar mata lauyoyi a jihar Plateau Madam Mary game da zaɓar tsohuwar minista kuɗi Ngozi Konji Iwela ta wakilci Najeriya a kungiyar kasuwanci ta duniya. Wallahi mu a matsayin mu na kungiyar mata muna farin ciki sosai da mutuncin da shi shugaban kasa wato Malam Muhammadu Buhari ya yi mana domin domin in kika duba wannan matsayin ina jin ita ce yanzu mace na farko da za ta rike mana a madadin mu a Najeriya. A ce Allah ya ba ta sa'a ta samu wannan kujera me kike ganin kamar ya kamata ita ta fuskanta? Muna son ta fuskanta mata a bisan tattalin arziki domin mataye da yawa yanzu suna da kasawa a samun abubuwan tattalin arziki kuma shine yakan kawo damoyi da yawa a gidaje. Ita ma Hajiya Fatima Suleiman da ke shugabantar kungiyar agaji ta Islamic Counseling Initiative of Nigeria ISIN ta ce kasancewar Ngozi okonjo Iwela a matsayin shugaban kungiyar kasuwanci ta duniya zai farfado da tattalin arzikin duniya musamman a wannan lokaci da ake yaki da cutar COVID-19. Akwai abubuwa da suka shafi kasuwanci da mata suna da kokari amma ba a yi da su amma kin ga wannan policy na 1325 da kuma covid-19 wannan annoban da ya shiga eh, cikin ba Najeriya kawai ba amma duniya ga baki daya tunda dai tana da experience zai sa ta mika damo'in inda abubuwa suka lalace da kuma karfafa 'yan kasuwa da manoma su samu jari wanda zai taimaka ma talakawa. A shekara mai zuwa ne dai ake sa ran gudanar da zaben babban darakta a kungiyar kasuwanci ta duniya a Geneva kasar Switzerland bayan karewar wa'adin daraktan da ke kan kujerar Roberto Azevedo. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. A gaida Zainab har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro barkanku da warhaka. suna na Madina Ɗahiru mai shanu kuma kuna sauraron shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke tattauna duk wani lamarin da ya shafi duniyar gizo. To ko kun san cewa akwai yadda za ku iya gudanar da tarurruka da ayyuka kai har ma da bukukuwa tare da mutane da dama a lokaci guda ta shafin intanet? Kwarai kuwa kun ji ni da kyau, har da bukukuwa. Abubuwa da dama dai sun tsaya sakamakon cutar COVID-19. Amma mutane da yawa sun dogara da wasu hanyoyi ta kafin sadarwa domin gudanar da al'amuransu kamar yadda suka saba. A yau za mu ji irin manhajojin da mutum zai iya sakawa a wayarsa waɗanda za su ba shi damar sadarwa da mutane kai tsaye a wuri guda ta intanet. Za kuma mu ji ƙarin bayani kan yadda za a iya amfani da manhajojin da kuma yanayin su. Bari mu je ga ƙwararren masani kan harkokin sadarwar zamani Nasir Damiya. wanda ya saba halartar wannan filin namu domin ya yi mana ƙarin haske. na ɗaya wanda mutane suka fi sani yanzu shine zoom ah, zoom ah, application ne ko kuma haja wanda mutum zai iya saka mutum zai iya saka cikin wayan shi wani daga wani wuri shi ma ya saka ta shi a yi video conference wannan zoom ah, ya kamata mutane su san cewa ba wai abu ne wanda kawai ba biya ake yi ba duk lokacin da za conferencing da wani ko da wasu to ba za ka yi ne ya wuce minti arba'in da biyar da ya wuce minti arba'in da biyar to sai sai mutum ya biya kuma ba za ka iya yi shi ya wuce mutum da yi ba so ya danganta daga kowane irin services da muka so in kai matsayinka na mutum ko kuma kamfani ko kuma gwamnati ya danganta yadda ake yi cajin so na biyu daga cikinsu kuma akwai google hangout google hangout ya daɗe ana amfani da shi a ah, tsakanin mutum da mutum kuma ko shi biya ake in ya kai wani tsawon lokacin da kake amfani da shi za ka biya su ah, na uku shine wanda google suka fitar ganin wannan abubuwan sun samu ɗaukaka sosai sai suka ɗaukaka shi hanga yasa suka kawo abin da ake kira google meet ah, google meet shi kuma yana da abubuwa da dama da sun wuce na hanga out sai shi ma ana yin amfani da shi kamfuna ko kuma gwamnati ah, mutane za su iya ya wuce kusan minti amma da ya wuce haka shi ma za ka iya sannan kuma akwai goto meeting goto meeting shi ma yana da amfani sosai amma kusan kuɗin shi ya fi na sauran da ake yi so shi kuma tsohon wasu wasan ba za ka ga har zuwa mutum ɗari da hamsin suna iya mitin da shi shi ma yana da muhimmanci sosai kuma yana da sikiriti sannan kuma akwai wanda mutane suka sani na sky sky kusan shi kaɗai ne wanda ya rage da za ka yi amfani da yanar gizo da yanar gizo da ma hajji ka kai magana da wani ba tare da an caji enterprise ko kuma business loan ko kuma wanda za ka haɗa kai amfani da sky ka kira wayan wani to shi wannan ana caji amma duk da haka shi ma bai cika tsada ba don bai wuce kusan dala biyu bisa ga wasu da suke hau wajen dala goma shida takwas sha biyar kowane da suke caji ga wata ya bambanta akwai kuma 6 webex 6 webex kusan na san ce kusan ya fi wanda ya fi kowane zama yana da matakan tsaro so cisco wemis yana da muhimmanci sosai hadde ga kamfuna waɗanda suke hada-hada ta kuɗi da sauransu to shi ma ana biya in za a amfani da shi kuma akwai yadda za ka yi amfani da shi free ba sai ka biya ba to waɗannan abubuwa na biya da muke magana ana magana hosting in za ka biya kai kamar za ka hosting mutane kai ake tsammanin ka biya waɗanda za su join ɗinka ba su ake tsammanin su su biya ba akwai afiya in afiya in shi ma platform ne mai kyau yana da manhaja sosai da mutum ɗari da hamsin suna iya haɗuwa sannan big blue button shi ma yana da muhimmanci sosai yana da whiteboard capability da za ka iya haɗa shi da wasu abubuwa na wasu manhajoji ka haɗa su daga ciki so waɗannan su ne a takaice daga ciki sannan kuma mutane suna iya amfani da waɗanda su ma kamar indi kana da ah, kusan ka hada wayanka da duniyar gizo wato kamar kana da intanet kamar yanzu wanda suke amfani da apple to suna da wanda suka yi amfani da shi su first time call kana da wayan apple wani yana da wayan apple kuma yana da laptop ta apple kamar kwamfuta shi ta ta gidanka ce ko kuma da ajiye kamar irin sauransu su kana iya kan yi amfani da wannan ah, video conference wanda wayoyin da suke da apple kamfanin da shi apple din ya ah, to za ka iya amfani da facetime kai waɗannan ah, yana da muhimmanci sosai mutane waɗanda hadde masu sana'o'i ƙanana da kuma malamai da mata ne waɗanda suke malamai na addini ne waɗanda suke ah, son su yi da amfani da wani abu su yada ah, abubuwan addini ko kuma abubuwa na mutane su yada abubuwa na sana'a su ko kuma kudanya ta jama'a ko kuma gwamnati ta yi amfani da su ta yi magana da jama'a da su wannan yana da kyau Sardaniya masani kan harkokin sadarwar zamani. A nan zan dasa aya sai kuma wani mako idan Allah ya kai ni. Sunana Madina Dahiru mai shanu a cikin shirin matasa a duniyar gizo. A gaida Madina dahir mai shanu yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuka aiko mana ta hanyar imel. farko a yau ya fito ne daga Usman mai nika mai ruwa road funtuwa. Da yake cewa gaisuwa da fatan alheri ga daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Da fatan kuna lafiya Allah ya sa haka amin. Don Allah a yau ina so ku bani dama domin in yi kira ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. ya kamata ya ɗauki matakin kare rayukan jama'ar ƙasa da dukiyoyinsu a matsayin shi na shugaba ganin asarar rayukan jama'a da ake yi a jihohin katsina zamfara da sokoto da ma sauran jihohin arewacin najeriya abin takaici ne da allah wadai akan waɗannan 'yan ta'adda masu cin karensu ba babbaka da fatan allah ya kawo mana ƙarshen wannan bala'i amin sai saƙon mansur almu gumel da ke cewa zaftare kudaden ma'aikatan lafiya da na ilimi a Najeriya da aka yi a kasafin kudin shekarar da muke ciki bai dace ba. ganin cewa kudin kwaskwarimar majalisar dokoki ba su samu nakasu ba tabbas hakan na nuna gwamnati ba ta damu da bukatun al'umma ba sai sakon gazali kabir lolo daga saudiya da yake cewa salam voa hausa ku bani dama in yi kira ga shugabannin afirka ta yamma da su samar da taki da kuma kayan noma na zamani ga talakawa manoma don kaucewa fadawar annobar yunwa daga annobar corona. Sai sako na ƙarshe na haɗin gwiwa daga Aliyu Usman Taka Lafiya da Sani Mai Lange-Lange da Bashir Koje. Suna cewa, Salam VOA Hausa, don Allah ku ba mu dama mu yi kira ga uwar gidan shugaban ƙasar Najeriya. Hajiya Aisha Muhammad Buhari tare da matan gwamnoni da matan ministoci da na 'yan majalisun tarayya da na jihohi da su yi wa Allah su yunkuro su kawo wa 'yan mata da manyan matan ƙasar nan da ake yawan yi wa fyaɗe musamman a 'yan kwanakin nan ɗaukin jin ƙai ta hanyar ganin sun yi tsayin daka domin ganin an kafa hukuncin kisa ga masu aikata wannan mummunan ɗabi'ar banza. To Murtala ya dawo da takaitattun labaran duniya. To a takaice kasashen Latin America musamman Brazil da Mexico suna samun karuwar mutane masu kamuwa da cutar coronavirus da kuma mutuwa sakamakon cutar a daidai lokacin da adadin waɗanda suka mutu a duniya ya kai kusan dubu ɗari hudu. Adadin waɗanda suka kamu da cutar a faɗin duniya dai ya haura miliyan shida da dubu ɗari tara yayin da kuma waɗanda suka mutu adadinsu ya kai 399,854 ya zuwa safiyar yau lahadi kamar yadda rahoton cibiyar bincike ta jami'ar johns hopkins ya bayyana duk da yake adadin rashin aikin yi a amurka ya ragu da kashi goma sha uku da digo uku a cikin ɗari kamar yadda rahoton hukumar kididdiga ta kwadugo ta bayyana mutane da suka rasa ayyukansu ga baki ɗaya sakamakon annobar coronavirus suna fuskantar kalubale na samun wani sabon aikin dubun dubatar masu zanga-zanga ne suka tattaru a birnin washington dc da sauran biranen amurka da ma wasu sassan duniya a jiya asabar inda suke ci gaba da kalubalantar nuna wariyar launin fata da musgunawar da 'yan sanda ke yi bayan wani ba amurke bakar fata ya mutu a hannun 'yan sanda makonni biyu da suka gabata zanga-zangar ta neman yin adalci ga dukkan kabilu da kuma sake fasalin aikin 'yan sanda ta ɗaya biranen na amurka ta kuma ci gaba a kowace rana a yayin da jami'ai a new york kuma suka ɗage dokar hana yawon dare da aka kafa domin dakile zanga-zangar india da china na kokarin warware rikicin kan iyaka da ke tsakanin su cikin ruwan sanyi a cewar ma'aikatar harkokin wajen india a yau lahadi kwana ɗaya bayan da kwamandodin sojojin ƙasashen biyu suka gana domin samo bakin zaren warware tankiyarsu a kan himalayas takaddamar ta yankin gabashin ladakh da ke kan iyaka da china wadda ke tattare da ikon hanyoyin isa wasu muhimman wurare na kan iyakar himalayas ta soma ne da fito na fito tsakanin sojojin da ke sintiri daga kasashen biyu a farkon watan mayu. Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Murtala Faruk San Inna da ya taya ni gabatar da wannan shiri da kuma Leo Sahilu da ya taimaka wajen haɗa shi wannan shiri da ma injiniyan mu na yau Aisha Tisila ce ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.